بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ترى وتا سفر شكرة الدبو ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 22 ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 79 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha للشيخ ناصر الدين الألباني rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya wanda muke gabatarwa wannan masallaci da albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya yau da ikon allah za mu tashi gabar magana ta biyar a cikin wannan littafi wa ya juzul julusu indahu أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يا هلتا bayan an binne mamaci ko kuma a lokacin da aka binne mamaci a faɗakar da waɗanda suka halarci binne mamacin tazkirul Hadirina bil maut waɗanda suka halarci binne mamacin a tunatar da su mutuwa abin mamaki an zo makabarta an binne ɗan uwa ya mutu mutuwa ya aka kawo shi aka binne shi amma shari'ar musulunci ta ce kuma a daɗa tunatar da mutane mutuwa amma ba da huda abin da ke bayan shi akan haka akwai hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda abin da gabar magana take nufi yan uwana shine wato akwai bukatar idan an binne mamaci a rinka wa'azi a rinka wa'azi a inda aka binne mamacin wannan shine bambanci tsakanin jana'iza ta sunna da ta bid'a su yan bid'a idan suka binne mamaci bayan bidiyoyin da ake yi a wajen binne mamacin sannan kuma a maimakon a yi wa'azin da shari'a ta ce a yi saboda wa'azin yana da amfani a wannan lokaci sai kuma a kirkiro wata bidar salatin annabi goma goma kulu wallahu kafa uku hasbunallahu wa ni'mal wakilu talatin da biyar kaza kaza kaza ga walidanmu kaza kaza kaza ga shehunanmu kaza kaza kaza ga wayadin mu sauransu ana yin wannan wanda ba shari'a ba ne ce a yi haka ɗin kamar yadda mun yi bayani a baya na'am to ba mu kai ɗari da biyar ɗin ba A salis ba mu zo nan ba to shikenan ba laifi asalis na uku tunda muna magana ne a can akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanda aka binne shi da irin kasar da aka sa مبطوه ببطحاء الأرسة الحمراء لا مبني ولا متين وهكذا كان قبر صاحبيه بس يعني الثالث أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من آله matsala ta uku a wannan gabar magana da muke yi dangane da wato abin da ya kamata a yi bayan an binne mutum ba laifi a iya yi masa wata alama da dutse a ɗauki wani dutse a ɗora a kan kabarin a matsayin alama shine an yu'allimahu ai masa alama saboda da dutse ko wani abu makamancin dutse din dan abin ne wani danginsa da zai sake mutuwa nan gaba wani lokacin idan uba ya mutu to sai a alama a wurin dan watakila ko 'ya'yansa za su biyo baya sai a sasu ko watakila matarsa ma daman ba ta da lafiya sai a haɗa ta da shi ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza so yin alama a kabari ba laifi ba ne a sa wata alama a kabari amma abin da muka yi bayani abin shari'a ta nan ta haramta aka hana rubutu da ake yi a kafa bakin allo ko jan allo ko wani allo wanda za a ce wane wane kenan wannan mamaci alhaji wane na unguwar kaza ya mutu ranar kaza lokaci kaza wani ma haddasa sababin mutuwar tasa wala ciwon typhoid ce ta kashe shi duka a jikin Allah bayan la'asar ya mutu ranar kaza ko bayan magriba ko an kai shi an masa aiki ne ya mutu ko hadarin mota duk wannan bidiyoyi ne ba wanda ya ce kai wannan amma ai wata alama ko a sa itace ko a saka bulo ko wani dutse wata dai alama ko a debo wasu tsakwarkwani a zuba wannan ba laifi in an yi ne dan a gane kabarin ko dan a kawo kabarin ziyara ko kuma tukila wani iya mutu abin ne shi kusa da wanda ya mutu din akwai hadisin al-muttalib shine ibnu abdullahi ibnu al-muttalib ibnu hamtab Allah ya kara musu yadda ce gashi lamma mata Usman bin Mab'un أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بهجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند راسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي أخرجه أبو داود وعنه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ وترجم له أبو داود بباب في باب في باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم والبيهقي بقوله باب إيلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت وله شاهدان يتقوى بهما ذكرتهما في التعليقات الجياد على ذات المآتم دليل halatta yin alama a kabari don a gane ma'abucin ko don a gane kabarin nan gaba shine Usman ibn Mas'un Allah ya masa rasuwa Usman Ibn Mas'un yana cikin al-muhajirina as-sabiqin al-awwalin shi wannan yana cikin wanda suka mutu manzo Allah yana zuwa Madina bai dade bayar su Usman ibn Mas'un ya cikin wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina kuma annabi ya dawo Madina ba juma ba ya rasu to sai aka fito da gawarsa da aka fito da gawarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato bayan an binne shi sai annabi ya ce wani mutum ali ce hu bi hajarin ya ce ga can wancan dutsen je ka ka dauko mun shi mutumin falam ya saƙai hamlahu ya je yayyayyayi ya daga dutsen nan ya gagara daga shi ya yi masa nauyi kaga shi ba laifi a babban dutse a saka a matsayin mai shaida da alama فقام ilaiha rasulullah sallallahu alaihi الله wanda Allah ya tashi ya fuskanci wannan dutse da aka gagara dauka tunda shi yana da karfi shi ƙarfinsa ya fi na mutum ɗaya ƙwarai kuwa tunda wancan ya gagar sai je da kansa ku duba tawadun annabi bai ce mutum biyar shi su dauka ba da ya ga ya gagara sai ce barin tashi da kaina ya tashi ya je da kansa wa hasar an jira aiki sai ga annabi yana nadi zira'insa da kanshi yana nadi zira'insa mai riwayar yake cewa قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ديكي قيام daga annabi din كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسرانا كيف أتشي كمر غاني ينزو إنا كلن دمتا النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da yake nade wannan ana gani ga dantsan nasa daga nan ne malamai suka ce ashe dantsan mutum ba al'aurarsa ba ne ko ba kuma ne yanzu da wata zan zo da wata riga iya nan nan din a fili nan nan ba al'aura ba ce ko kun zo da ishara haka nan shan iska suka ce annabi ya bude a gaban mutane inda al'aura ne ba zai bude ba ya ce gashi ina ganin damtsar annabi wannan yana nuna in za a yi aikin karfi kaga ana bukatar karfi kenan kun sa abin da ke ba mutum karfi ha in gaya muku nama kwarai <laughs> kuwa naman kuma gasashe ai kwarai kuwa da gaske duk wanda yake cin nama to zai yi karfi musamman yana motsa jiki musamman gasashe dafaffen nama ya fi amfani a jikin mace gashashen nama ya fi amfani a jikin namiji ka ji bayanin da sauran fashin bakin sai mun haɗu a gaba an ƙari ka kira ma jafar a gaban da da aiki da gawayi a gida ke mazala yana da kuwa Kawai yana da ƙarfi sallallahu alaihi wasallam jarumi ne an ce ba wanda ya kai shi jaranta duk shi sabon ai kwarai kwarai ba wanda ya kai shi jaranta ce gashi ina ganin damtar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kokarin yunkurawa ya dauke wannan dutse din ثم حملها فوضعهما ko fa wadaha inda rasi kurin dutsen nan da mutum ne gagar ɗauka sai gashi manzon Allah ya dage shi cat yana ɗaukowa sai zo ya ɗora shi a daidai kan mamacin ya ce ya ta'allamu biha kabra ahi ina sa shi a matsayin alama ne a kabarin ɗan uwana ɗan uwansa Usman ibn Mas'un ce wa adfinu ilaihi man min ahli kuma in wani cin na ya mutu nan gaba ko ta mutu to sai in dauko shi sai in binne shi a kusa da kabarin dan uwana wani hadisi abu dawud ne ruwaito shi haka kuma imamul bayhaqi daga abu dawud din da isnadi hasan kamar yadda hafiz ya faɗa Allah ya rahama abu dawud da yazo sai babi a sunan din sai ce babu fi jam'il mauta fi qabr halaccin a hada mamata da yawa a kabari ɗaya wal qabru allamu. kuma ashe kabari ana iya masa alama wal imamul imam al baihaqi ma rawaito wannan hadisi yace kuma ya masa babu yace babu ilamin qabr bisa karafin aw alamatin babin da ke magana akan wato yi wa kabari alama da dutse ko kuma da wani abu kuma mai a dai matsayin alama hadisi yana da shahida ne shaidu guda biyu masu ƙarfi ya taƙawa bihima wanda hadisin zai ƙara ƙarfi da su kamar yadda ya ce na ambace su a cikin taliqatul jihad so wannan gabar magana abu na uku yana nuna mana halaccin mutum ya sa alama a kabarin ɗan uwansa kuma ba laifi bane idan wani ya mutu sai kanin ya rasu ko matarsa ta rasu ko baban shi ya rasu a kusa da kabarinsa idan da wuri a hada su kusa da juna ba laifi idan an samu wata famili, family babba su sai gona babba su kewaye su mayar da ita makabartarsu su ya su ba laifi ba ne ka gane suna da famili babba dangi da yawa sai suka sai gona babba duk wanda ya mutu cikin dangin sunan nan suke kai shi wannan ba laifi bane dan an binne mutum kusa da baban shi ko an binne shi kusa da yayansa sun zo tashi lokacin da Allah zai tashi mutane Allah ka ba mu tashi da sa'a sai su tashi tare ba musamman mutanen kirki ne yana da tasiri abin ne ka a kusa da mutumin kirki kamar yadda kuma ba a so abin ne ka cikin mutanen banza karaji abin ne mutum a cikin makabarta ta kafirai ko kuma wani mabarnacin mutum ya yi barna ya mutu an je an binne shi kai ma a ɗauke ka haɗa kusa da shi ka yi wasiya ka yi ƙoƙari a dai haɗa ka da mutane kirki dalili akan hada mutum da mutumin kirki shine kaga abubakar an binne shi kusa da manzan Allah sun su waka din umar ma an binne shi kusa da annabi kusa da kuma abubakar kuma nema ya yi saboda a nuna maka tasirin binne mutumin kirki a kusa da kai aikawa na na aisha ya yi lokacin da aka soke shi ya kusa mutuwa shi umar da ya ga cewa lalle ciwon nan ba zai ɗaga shi ba sai ya ce ina abdullahi ɗan shi kenan je ka gurin ummul na aisha ka ce mata umaru haka ya faɗa umaru lokacin ne amirul mu'minin yace ka je ka ce mata umaru yana neman alfarma idan Allah ya ɗauki ransa ka ce mata amirul muminina ka ce mata umaru idan Allah ya ɗauki ransa yana neman alfarma ɗan wurin nan da isaura a ɗakinta tun da dama a ɗakin aisha ne aka binne su don Allah yana so shi ma a sa shi a gefen abubakar don ya zamanto ya tashi kuma ya kwanta tare da su aka ja aka samu na aisha aka ba ta labari ga abin da na umar ya aiko sako sai ta ce kashi bai kamata ya yi wa aike ya ce kaza in ce kaza ba amma Allah shaida wannan wuri na tanade shi ne don kaina da na so ina son kafa mana hujjar a haɗa ka da mutumin kirki ta ce da na so abin ne ni kusa da mijina da babana in tashi tare da su amma tun da amirul mumini na aiku ka ce masa ba komai in ya riga ni shi kenan a zo abin ne shi tona ɗakin aisha wurin da ya saura din aka zo aka aka binne sai na umar ibn khattab to kaga shi ba laifi mutum ya nemi a hada shi da mutanen kirki ko ba ka bane kamar yadda a rayuwa a duniya ake so ka rayu da mutanen kirki to haka ake so a kwanciyar kabari ma don allahu alam da iya tsawon shekarun da mutum zai yi malam الله a'lam daɗe wanda mutum zai kwanci a wannan wurin akwai buƙatar ka kwanta tare da mutanen kirki da Allah Allah yana sauka musu da rahama ka gan shafe ka amma an zo an kwantar da kai kusa da wanda ake masa azaba azaba tana sauka a wurin ko yawancin mutanen da suke kwanci a wurin ma Allah ya fushi da su kai nan ba wai Allah zai manta da kai bane amma dai kana tsakanin waɗanda ake musu ko wani nan mutum ne a duniya yau ya yi rikici an zo an kama shi yau ya dawo an kewaye gidansa da abin nan ka ne ai ba daɗi haka ne akwai maganganun malamai da yawa akan wannan shi sa ba laifi mutum ya kokari wato muna da sakaci kokarin da ya kamata mu rinka yi din ba ma yi ba kowa ne yake yi wa kansa tanadin me ya kamata ya kasance bayan ya mutu ba a kowa ba ne sai kaɗan a cikinsu kawai mutum kawai yana rayuwa yana ganin kawai inda ya mutu kawai ba da ya mutu ba kawai abin da shi ko ina ma a kai shi kawai haka ake ɗiban mutane ko ina ma a je a kai su Allah zai iya jarraban ka da danginka ba su da fahimta ba ilimi ne ba da su su ji su afka ka a wani wurin to kawai yawancin mu in kuna so in kullu ku fahimta yawanci kawai mutum bai damu ba kawai da inda ya mutu shi kenan yana gani ya mutu shi kenan so ba baya maganar a waye zai mun sallah a waye zai mun wanka in na mutu a in na mutu kar a mun kaza a yi mun kaza ina so a kai ni makabartar kaza saboda dalili kaza da kaza kar a kai ni makabarta ta kaza kuma lokaci kaza a yi mun kaza yawanci mutane ba sa yin wasiya akan wannan so idan mutum ya mutu sai yanda yan uwansa da danginsa suka yi ga mutum alin suna ne tammi dan suna ne tammi amma Allah ya jarabe shi yayansa da kannansa suna bid'a bid'ar ma kazantacciyar kazamar ya zo ya mutu kuma su suke da haƙƙi akan gawarsa kuma bai yi wasiya ba duk yanda yan uwansa ahlus suna suke ba shi sai zo su karbe gawa su ce na dan uwanmu ne bari mu sallah ba yayin sun yi jan ido amma wadancan dangin nan su za su ko mahaifin shi ce ayi mai kaza za a yi shi kenan Allah muna roƙonka ka ba mu husnul khatima ka ba mu kyakkyawan cikawa sa maza Allah yake cewa a cikin ku duk wanda ya samu dama ya samu ikon ya mutu a Madina to lalle ya roƙi Allah Allah ya ɗauki ransa a Madina haikwarai kwarai ko da gaske saboda ko ba komai wanda ya mutu a Madina ai yana tare da Annabi gari ɗaya kuke kwance da manzon Allah sannan kuma akwai alkawari na musamman ceto da annabi yake wa mutanen madina musulmi kaga zai shafe ga kuma galiban sahabbai ne a kwance da tabi'ai dewa manya-manyan bayan Allah da ake cewa su ne su tanadin abin mutum ya kwanta zai bayan ya mutu ka shirya wa kanka tun kafin ka mutu ga yanda ya kamata ai ma wannan yana da amfani duk da cewa gaskiya mun fiye kula da shi ba sai wani mutum wani bawan Allah wani dan uwa da muke tare shi kwanan nan Allah ya masa rasuwa wanda cijo bawan Allah ina jin na ba ku labari mun haɗu shi a makabarta wa shigarin zai rasu mun je mun binne wani bawan Allah mamaci na yi nasiha irin wannan nasihar da aka ce a yi sai ya biyo ni da cijo haka ba can ba yanzu gashi ina ganin su a cikin makabartan nan muna tafa da wani ne sai ya zo ya biyo ni assalamu alaikum muka gaisa da shi ce malam kayi wa'azi muna da sakaci tabbas muna da rauni amma dai kuna kokari kuna kokari ci gaba da kokari yace da Allah ka tunatar da ni hadisin nan da annabi yake magana shi ba mamacin washe gari zai mutu wallahi washe gari zai mutu ni bai san zan mutu zai mutu ba shi ma bai san zai mutu ba ka tunatar da ni hadisin da manzo Allah ya albishir gidan aljanna da mutumin da ya tashi a rana ya waɗannan ayyuka ya je jana'iza ya gaida mara lafiya ya sada zumunci ya yi azumi ya ce ka tunatar da ni mu ya manta ɗaya ya ce in tuna mai na karanta masa ya ce to na gode ya ce yawan Allah ya sa da malam zan jarraba wannan hadisin yace yanzu dai ga ina na zo kuma na gaya wa abokin tafiyata daga nan za mu je za mu gaida wani uwa bai da lafiya yana kwanci asibiti daga nan kuma za mu je za mu kai ziyara sannan kuma ina yin azumi ce ina azumi alhamdulillah kuma sai da yabon da shi shi kan mama da suka zo za su dawo ma sai cewa abokin nan sai ce kai ya kamata mu faranta wa iyalanmu mu ma yau dai kam wannan ranar ranar arfa ne ranar arfa ne yau abubuwan da bai saba sai ya yace a kai wa iyalai a faranta musu wannan azumi mai alfarma insha Allah wa shagari akram kallahu wa shagari ayi sallah azhar zo gida mutane suna gaisawa da shi sai ce su tsaya bari ya je ka musu abinci ya haura gida kafin ya haura ɗin ya ga wani wuri inda ake ɗaure dabbobi ya ce ya ce a share musu wurin nan a share musu wurin tumaki ne ce a share musu mana ya za a basu da ci alama na a wurin ya faɗi mutu kamar cewa ya a share mun nan da mutu shi kenan kawai kai yi aka yi ya mutu shi to mahallin shahid ashe a makabartar ya samu masu tonon kabari ya je ya duba wani wuri da yake so a hada shi da wasu bayan Allah ko yan uwansa ne ko kuma dai malamansa ko wani abu dai ban sani ba shekaru alu-alu alu ya je ya so yace a tona masa kabari yace su gwada shi suka gwada shi yake a tona masa kabarinsa aka tona masa yace to dan Allah yana neman alfarma kan abin da wani a wannan yace a dauko tukwane da itatuwa a sa dan lullube shi haka wallahi mutumin nan ashe wai lokaci lokaci yana zuwa ziyara sai je ya ce wa masu tonon kabarin mu je kai na kabarina je kai na kabari na a kai shi sai ya bude sai ya shashare shashare shashare kabarin kuma kafin ya mutu a wannan satin ya je ya kai ziyara kabarin nasa ya shashare shashare ya gyara ya ce a daɗa mai da in sha Allah da ya mutum kuma ana cewa ina za a tona aka ce a aida da kabarinsa da kabarinsa da likafaninsa wannan mutumin Usman bin Affan muke sallah da shi karatu da asubahi muna yin karatu da shi ya zauna bayan an yi karatun asuba ne zauna a masallaci ta zikiri sai bayan rana ta fito ya tashi ta wanda cijo ina ganin shi za ka ido na 'ya'yansu da yawan hajji da Allah ke mutane ko Allah ka samu cika da imani Abu na hudu Allah أبو نهدو ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم لأن الحديث الوارد فيه لا يصح بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن ابن أحمد في زوائد الزهد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وقال النووي إسناده جيد abu na biyu da za mu tattauna akwai wata ɗabi'a da mutane suke yi da shi wata bid'a da ake yi idan mutum ya mutu sai a zo gindin kabarinsa bayan an binne shi ya ce ya wane dan wane jikan wane ana kiran sunan shi sai wani ya zauna gindin kabarin ya ce idan an tambaye ka kaza in sun muka maka tambayar farko ka ce kaza in an ce man rabbuka ka ce rabbi Allah in an ce wa manna biyu ka ce kaza in an ce wa ma za ta kurfi hada ladi bai buita bikum ka ce kaza a yi ta faɗa maganganu kamar yadda ibn al-qayyim yayi bayanin wannan dalla dalla a cikin littafin sazadul Ma'ad an ce wannan aikin mutanen Sham ne suna yawan yi sun wanda aka fara yau an fara wani mutum da ke da shi Abdul Mughira to mutanen mu ma suna wannan abu shine yace Allah yulaqqana al-mayyit talqin al-ma'ruf al-yawm kada ayi wannan talqin din talqin shine a gaya masa wai ya faɗa wai ba bayan mutum ya mutu ba an rufe shi a kabari a zo ana gaya musu wannan a ce ka ce kaza in sun ce kaza ka ce kaza in an ce kaza ka ce kaza kai da aka ce maka kafin ya mutu ne ya kamata kai mai talkini ka ce ce la ila illallah amma bayan ya mutu ka zo kana gaya masa wannan yau yana jin ka ne akwai hadisi da ya zo akan haka bai inganta ba ibn qayyim ya yi magana a cikin zadul ma'ad yace wa da'afahu an-nawawi imamun nawawi ma ce hadisin ifi ne kamar yadda ya ambata cikin at jihad da yawa ma daga cikin malamai sun ce wal bihi bid'a aiki ma da wannan irin wannan hadisin da aka kawo da bai inganta ba malamai sun tabbatar sun ce bid'a ne wala yuhtaru bi kasrati man ya'aluhu kada a rudu da yawan masu yin haka din dan ana yi da yawa bid'a ne yin haka din wasu suna zuwa malaman bid'a shar'anta wa mutane irin waɗannan abubuwa ko su da kansu a ga sun zauna a gindin kabari suna yin wannan abun a ce wani sai a kira sunansa wani dan wani jikan wani sai a ta gaya masa maganganu wai wai ya faɗa wai ai wai yana ji in an ce kaza ya faɗa ana koya masa a lokacin za su koya masa a koma littafin albani sai targhib ya kawo maganganun malamai da yawa akan takikin wannan matsala din so ko da wani zai kawo wani hadisi akan yin haka din to ba daidai ne ya kamata mutane san ci hadisin za'ifi ne ba aikin shi me ake so ka yi bal yaqifu ala alqabr yad'u lahu bitathbit ana so ya tsaya a wajen kabarin ya rinka yin addu'a wa mamacin nan Allah ya tabbatar da harshensa ya Allah ka tabbatar da harshen يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء waɗanda Allah ya ba su taufiki da dacewa yana tabbatar da harshen su a nan duniya su faɗi daidai a lahira ma kuma idan an tambaye su a kabari su faɗi daidai manzo ya ce idan an binne ɗan'uwanku idan aka sa ɗan uwanku a ƙabari ku yi masa addu'a istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbih ku neman wa ɗan uwanku gafara cewa Allah ya yafe masa kuma ku roƙan masa Allah Allah ya tabbatar da harshensa lokacin da ake tambayar shi fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu yanzu dinnan ana ana tambayar sa shi ake so a cewa Allahumma kullu wa Allahumma thabbithu Allahumma thabbit mantiqahu inda al-mas'ala ya Allah ka tabbatar da bakin da kuma furucin wannan bawa naka yayin da aka tambaye shi don kan gaskiya akwai tambaya a kabari wanda ka gaba a tambaye shi a kabari shi shine wanda ya mutu ranar juma'a kuma yana musulmi wannan kamar zala faɗa hadisi sai duk wanda ya mutu ranar juma'a cikin falalar mutuwa ranar juma'a umina min fitnatul qabr annabi ce za a kubutar da shi za a amintar da shi ba za a yi masa fitinar kabari ba azabar kabari tambayoyin kabari duk ya tsallake mutum musulmi da ya mutu mai aƙida shi sa riba ce mutuwa ranar juma'a malam Allah ka ɗauki rahukan mu ranar juma'a to wannan shi ne abin da aka ce mu yi masa addu'a yanzu kaga masu cewa ka salati annabi goma goma ya ladifu kafa uku ya kamata da in dai san annabi ake da gaske a gindin gabari ba munasaba ba wato bai dace ba ba abin aka ce a faɗa ba kenan shari'a abinda da ta ce a yi a roƙar wa mamaci Allah Itabbatar tabbatar da bakinsa da harshensa a lokacin ana mai tambaya amma ku ga abin aka ce ku yi kuma kun zo kun ce a kawo ya ladifu kaba uku wani waya ce a karanta a tahiyyatu lillahi a ce wani abun da bai da alaƙa da abun da shari'a ta ce yi kuma cewa aka yi kowa ya yi wa mamacin nan addu'a da kanshi ba cewa aka yi a jam'i ba wani yana yi ana faɗa ana cewa amin ba haka aka ce ba kowa ya yi wa yastaghfiru lahu kowa ya lahu a neman mashi gafara dan wallahi malam duk wanda ya mutu yana buƙatar a ce Allah ya fi mashi kowai kowai sahabbai ma da aka yi musu albishir da gidan aljanna suna mutuwa je yi musu addu'a ce Allah ya fi musu ballantana ni da kai da muke rayuwa ta gaibu a karam kalla mu sani ba sallan Allah ya karba azumin ya karba sadakar mu ya karba aiki alheri da muka yi ya karba dan Allah muka yi kuba ba dan Allah muka yi ba mun sani ba zunubin mu ma kila ya fi aiki alherin mu yawa muna da buƙatar a ce mana Allah ya fi mana shi yasa ma yana da kyau ita kanta jana'izar ta kai zama wanda suka san sunna ne suka je wanda bai san sunna ba je kwaba yake akwai da yawa waɗanda suke za sallar gawa ba sa iya ba san komai ba ana sallar gawan wallahi ba san me ake faɗa ba kawai dai suna kabar Allahu akbar shiru yana jira in liman ya kara Allahu akbar to bai san me ake karanta ba kuma wallahi ina ga muku yan uwana inda za a bi layi layi lokacin da ake sallar gawan nan a ce kowa ya yi bayanin me ake faɗa kabbara farko me ake yi ta biyu me ake ta uku me ake yi da yawa akwai wanda za su kwashe takalmasu da gudu za su bar wurin tahiyya ma a sallah kaga mutum ya shekarar 60 yana yana sallah wai bai iya tahiyya ba wai shi ya dauka wai wai wai kawai wai haka ake wai kawai yana zaune yana yana kalkala yana kalkala tahiyyatul lahi ba amma gwani ne wajen neman kuɗi in ka je ofis akwai sa hannu a fayil amma bai iya tahiya ba na sallar gawa ku neman masa gafara sannan waɗanda suka zo wurin ma a umarci su yi haka kowa to ina magana a ce a tsuguna ya wane dan wane jikan wane dan unguwa kaza in mala'ika mai tambaya ya tambaye ka ce kaza in ya kara maka wata ka kara masa ansa kaza in ya rina wata ka ce masa kaza haka ba suke yi da irin yadda iyayenmu da kakanni suke idan mutum ya mutu aji a zo ya addu'a sai su zo ah, yanzu alhaji tafiya za ka yi tafiya zai mana <laughs> akwai wanda ta sa danta a gaba ta ce yanzu ka riga da wani yanzu shi kenan wani ban kwana shi kenan yanzu tafiya za ka yi wani ajiya dole ta fa'i baya jinki da wannan maganganun da ke faɗa da ɗaga hannu kike ki addu'a kike ce Allah ya yafe masa hadisin Usman bin Affan manzo Allah ya kasance idza raga min dafnil mayyit wa kafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbit ana binne mamaci manzo Allah ce ku nemo wa dan ku gafara ku roƙan masa Allah ya tabbatar da harshen sa fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu yanzu ana tambaye shi hadisin Abu Dawud ne kuma yadda muka bayani abu na ɗari da biyar wa yajuzu al-julusu indahu asna ad-dafni بقصد تذكير الحالدين الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازم wannan mun yi bayani dazu an gama wannan to sai a zo tsuguna ko a zauna to kuma malami sai ya zo ya wa'azi kuma a faɗakar da mutane akan mutuwa wa'azin mutuwa a makabarta ya fi tasiri saboda ga shaida nan mutane ne iya ganinka kullum ka je makabarta sai ka ga sababbin kaburruka musamman a rukan da suna da tsari wajen binne mamatansu layi layi layi layi layi ake bi idan layin nan ya cika sai a je a kamo wani to idan inda kai sati ɗaya sati biyu baka je makabarta ka je baka je ka daga baya ka ga sababbin kaburruka daga nan ne zaka gane lalle ana mutuwa ko ka je ka binne wani kawunka bayan wata biyu wata uku sai ka je neman ta ka rasa saboda ya yi zurfi ya shiga can tuntunin an wuce shi an ka kara. to ya halatta malami ya yi wa'azi saboda gashi ma yanzu za mu karanta abin da annabi ya yi a aikaci sallallahu alaihi sallama hadisi ne mai tsawo sai dai kawai mu ɗan kwashi abin da za mu kwasa wani sati ma kammala ya ce hadisin bara ibn azib إيش خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفض ثلاثا فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال البراء بن عازب yake cewa wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar a jana'izar wani mutum cikin mutanen Madina ashe wannan ya nuna mana manzon Allah yana zuwa jana'iza ya ummata Muhammad ya al'umma na Muhammad ya bayan Allah ya manyan mutane saboda girma na wadata ko dukiya ko kuɗi ko sarauta ko mulki ko matsayi a ringa ganin ku a makabartu ina da kyau babban mutum a ganka a makabarta zuwan kabarin nan zai tunatar da kai Allah zuwan kabarin nan zai nuna wasu mutane da kake tare da su cewa lalle ka damu da hakkin al'ummarka kuma wannan zai sa kai ma in ka mutu a do a je a raka gawarka amma mutum shi babba ne a unguwa ko shi babba ne a gari babba saboda yana da kuɗi babba saboda shi mai mulki ne babba saboda shi kaza ne duk mutane suna ta mutuwa baya zuwa shi na rasa da abin da mai yawan yawan manyan mutane suka dogara ba za ka gan samu makabarta ba har yanzu na kasa gane hikimar masu zuwa dai suna zuwa in an ci sa'a su zo sallah in an ci sa'a in ku kaga sun zo sallar to wanda suka zo sallar tasa ya isa amma ni miskini fakiri wallahi ko a gidansu ne ba su fita ba ka tsaya ka rufe ido ka tuno wane wane wane wane wane da ka sani ka taba ganin sa wajen wata jana'iza amma yanzu ku ba kwa so idan kun mutu talakawan ku su zo su raka gawar ku kudin kuna da wata aya ko wani nasi ko wani dalili da ya ce kai banda kai a zuwa makabarta nusus da suka yi umarni da a rinka zuwa makabarta kai ta cire ka sun cire ka wanda kai a ciki to in dai matsayi ne da girma da ɗaukaka ina jin ba wanda ya kai manzon Allah ko shine afdalin khalq mafifici a cikin halitta yau gashi da shi da sahabbansa suna fita kafa da kafa yana zuwa makabarta bari ku ji abin da ya yi matukar yana gari matukar yana na aka yi mutuwa to daman shi yake zuwa mai sallar bayan sallah kuma da shi ake daukan gawan a raka ta aje abin ne baya cewa da ni manzo Allah ne ina zaune ku je ku gaba kai har fada yake ma me yasa da aka yi mutuwa ba a gaya mai ba mu ko yanzu ne muka yi akasa the reverse is the case me yasa in an yi mutuwa a daina gaya mu akwai wanda yake kafa doka cewa kar a sake gaya masa shi labarin mutuwa baya so bini bini da safa a buga masa kofa bini bini a mai waya bini bini wai wani ya mutu wani ya mutu shi baya so magana mutuwa baya so a bari in an je an gama ya je ziya akwai wanda kuma kai za a yi maka mutuwa a maka mutuwa kuma wai ka je wurin su kuma su za ka je kuma wai ni na kasa fahimtar wannan lamarin ya kamata ya mu cire gargajiya mu cire gargajiya a cikin al'amuran mu wallahi kai da aka yi wa mutuwar kuma kai ne za ka haɗa rigar ka tashi ka tafi ka je wajen su kuma su ka je ka gaishe su bayan annabi da sai yana taka ya taziya ai yanzu darasin mu na sati biyu nan gaba shine bayani akan at-ta'ziya hatta ta'aziyya din nan ya ake ta za mu fasa kwai a ciki amma Allah ba da hakuri ba ai haƙuri ka fi yin karatu aka yi ni abin yana damuna ne wallahi ban sani ba ko yana damun ko baya damun ko Allah wala duk kuma dai kuna cikin damuwa to shi ke Allah sa saƙon ya isa mu dai muna koyi da annabi insha Allah kuma za mu yi koyi da shi ya fita tare da shi da sabansa jana'izar wani mutum cikin mutanen madina kaga ma ba a ma faɗi sunan mutumin ba dan karka ɗauka wani babban ne can ma fantahaina ila alqabri walamma yulhat muka isa zuwa kabarin ma ba a ma gama tonansa ba ashe annabi zai zaman jira kenan فجلس رسول sallallahu alaihi wa sallama, وسلم مستقبل manzo Allah ya isa makabarta gagawa an dauko amma ba a ma gama tonan kabarin ba sai manzo Allah kurin ya samu wuri ya zauna a ƙasa a matsayinsa na rasulullah ya zauna a ƙasa yana kallon alƙibla galiban kuma an ruwaito zamansa in ya zauna yana kallon alƙibla ne manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sahabin yake cewa wa jalasna haulahu mu ma sai muka zauna a gefen gefensa dama haka suke masa iya zama wuri to sai wannan ya zauna na wannan ya zauna na wannan ya zauna na wannan sai kewaye shi haka suke annabi bare kuwa in ya zauna a tsakiya suke sa shi ba sa barin sa a can gefe ba sa barin sa a can baya da ya zauna sai a ta da'ira haka ana kewaye ana kewa saboda ana me ana ana ana sauraro a ji mai zai ci to kullu ihtiram wa taqdir ba shi kadai ba ma sahabban da ya bari su abubakar su umar aka ake musu kai har abdullahi na umar ya zo a riwaya wata rana wani mutum ya zo aikin maka daga masar ya zo masallacin harami sai ya ga jama'a sun taru ga wani dattijo can a tsakiyarsu sun kewaye shi yana tsakiya sai ya magana sai su saurara in yi shiru sai su tambaye shi shi ba ko ne yanzu sai yake cewa wancan mutumin ko waye sai aka ce abdullahi dan umar ne ce wannan ne abdullahi dan umar ce eh nan kuma ya taka ya je ya same shi har wurin sai ya miƙe tsaye ce to ina da tambayoyi zan maka tambayoyi to shi ne ya ce mai tambayoyi akan sayyidina usman irin maganganun da ake faɗa na suka sayyidina usman cewa ai a yakin uhud baka sani ba cewa tun da kai sahabi ne baka sani ba cewa sayyidina usman an ji yakin uhud ya gudu Allah da Umar ya ce na'am ci gaba baka san ba cewa da aka zo yakin badar ma kin zuwa yayi Allah da Umar ya ce na'am ci gaba baka san ba cewa da aka zo bai atur ridwan can da Allah ce izi ba yau ka tata shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata ba wa asabahum fatan qariba baka san bacci Usman ɗin kin zuwa ya guduwa yi sabla na umar ce na kafin ya bude baki ya bashi ansa sa wannan mutumin kawai sai ce Allahu akbar ma'ana bukatarsa ta biya daman su yan shi'a ne masu sukan sayyidina usman kuma yau gashi ya zo har makka ya yi tambaya gudun abdullahi dan umar gashi ya ba shi ansa shi ne shi a dakata zo matso matso zo in baka ansa ba na ce maka na'am ne dan eh haka abin yake ba shi ne ba shi ansar filla filla dalla dalla da ba dan lokaci ya ba da na gaya muku an amma nuna mun lokaci ya yi. abin da ya dame ni ku fahimci cewa suna girmama annabi kuma ga yadda suke wa manzon Allah to bayan manzon Allah ma kuma waɗanda suka biyo bayan su shi ma haka suke masa sai muka zauna a gefen shi wa ala ru'usina albara ibn azib yake cewa kai ka ce tsuntsu aka dora akan mu ba tsuntsu ba ko wannan waya ce kaga na dora ta akai na haka to ba zan yi motsi mai karfi ba aka zan yi saboda na motsa za ta faɗi ko to wallahi malam idan annabi yana musu magana suna tare shi yadda ka san tsuntsu ne akan kansu haka tsaban nutsuwa shi babban motsi ma ba sa yi ba irin kai ba yanzu da ana karatu ana maganar annabi kana buga waya ba irin kai ba da yanzu ana maganar manzan Allah ana jan aya ana jan hadisi kana caci ba irin kai ba da ana karanta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya hankalinka baya wurin ma kana hira da abokin kuna wani abu daban ku duba bambancin su da mu amfanin karatu fa aiki da shi yanzu ba ma tare da manzon Allah amma muna tare da sunnar ga ta littafi alamar sunna ta gaskiya idan ana karanta magana annabi aga kana girmamawa yace kamar kanmu da tsuntsu yace wa fi yadihi udun yankutu fil ardi sai gashi a hannun manzon Allah akwai wata sanda shine ud wani itace irin sanda din na yar karama da ake rikewa manzo Allah yana zaune kamar irin mai tunani yana caccakar ƙasa shine yan kutu yana caccaka ƙasa yana caccaka ƙasa da wannan sanda din waja'ala yanzuru ila samai yace sai gashi muna ganin manzon Allah a lokacin kai sai mu ga ya daga kansa ya kalli sama bai cewa kowa komai ba sai ya kalli sama wa yanzuru ila al-ardi sai ya dawo ya kalli ƙasa ya kalli sama ya dan jima sai ya kalli ƙasa wa ja'ala yarfa'u basarahu ya yakhfidu sai muka ga yana daga ganinsa ya kalli sama haka ya daga idansa sai saukar ya daga idan sai saukar wato ya karanta annabi ya karatu zaman da ya gaba ya ya masarin mai manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace sau uku annabi yayi ya daga haka ya sauke ya daga ya sauke ya daga ya sauke me yake yi Allahu a'lam faƙala kawai sai muka ji manzan Allah yana cewa ista'izu billahi min azabil qabr yace ya ku bayin Allah ku nemi tsarin ubangiji Allah ya tsare ku daga azabar kabari la ilaha illallah ashe tunanin da yake yi zaman da yake tunanin kabari yake yi a lokacin ana kan tona kabarin wani bawan Allah ba shi ne yake amfani da wani ce ku nemi Allah ya tsare ku fa ku nemi Allah ya kare ku fa daga azabar kabari fa ista'izu billahi min azabil qabr kai ba sau ɗaya faɗa ba ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr dan ku lalle manzo Allah ya san kabari wallahi duk wanda kaga yana wasa da kabari wallahi bai san kabari ba ai shirme muke wasa muke muna kai yan uwanmu mu dauke su mu tusa su a wannan rami mu binne su mutum ya dawo ya ci gaba da barna كي كاتشي شيبا تنيا كويسي أكد ينا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر kawai sai aka ji manzon Allah yana ta faɗa ya Allah ka tsare daga azabar kabari ya Allah ka tsare daga azabar kabari ya Allah ka tsare daga azabar kabari idan har manzon Allah kansa yana neman Allah ya tsare shi daga azabar kabari ya kamata ni da kai mu yi wannan kuskuren mu zauna ba ma neman Allah ya tsare mu daga azabar kabari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته